A wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta fitar da yammacin jiya Alhamis, ta ce an sami tabbatar da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19 daga wani ɗan ƙasar Italiya da ke aiki a Najeriya, wanda ya dawo birnin Legas daga Milan ta ƙasar Italiya kwanaki biyu da suka gabata. Sanarwar ta ce an tabbatar da cutar ne a ɗakin bincike da gwaje-gwaje na asibitin koyarwa ta jami'ar Legas, yayin da mara lafiyar kuma ake ci gaba da bashi kyakkyawar kulawa ta musamman a asibitin cutuka masu yaduwa ta Yaba. to amma sanarwar bata bayyana sunan mutumin da kuma ko daga ina aka fara gano alamar cutar a gare shi ba ko kuma wuraren da ya tafi kafin gano shi da cutar to sai dai kuma ministan lafiya na kasar dr osagi ihanere ya faɗa a sanarwar cewa gwamnati na ƙarfafa ɗaukar matakan magance yaɗuwar cutar a ƙasar da kuma gaggauta matakin ɗaukar bullarta a ko da yaushe sanarwar ta ce an kafa wata runduna ta yaƙi da cutar ta coronavirus a ƙarƙashin jagorancin cibiyar kula da ɓarkewar cutuka ta ƙasar ncdc wacce kuma za ta yi aiki tare da asibitin ta Legas domin tsayar da cutar Ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin ƙasar akan lamarin bai yi nasara ba sakamakon yanayin dare, to amma na zanta da ƙwararren likita a fannin kare cutuka masu yaduwa Dr. Musa Yahaya da yanzu haka yake karatun digirin sa na uku a nan Amurka. Kaga kamar yadda cutar nan take ta yaduwa a kasashe daban-daban musamman ita kasar Italiya din da yake an samu bullar wannan cuta da kuma rashe-rashen rayuka a wannan kasa To yana iya yiwuwa mutumin nan ya ɗauko cutar ne daga can ya kuma shigo da ita Najeriya. kuma da cuta ce mai saurin bulla ko yaduwa a cikin jama'a saboda cuɗanya da mutane da sauransu haka za a ce ya taimaka wajen sa ya ɗauko wannan cuta daga ƙasar shi ya shigo da ita a cikin mu Najeriya musamman inda aka samu bulla wannan cuta a Lagos. To abin gaskiya yana da ɗan ban tsoro saboda irin yanayin yadda cutar take domin idan ka duba kamar a ƙasar China inda aka samu cutar nan a kusan sama da mutum dubu biyu da dari takwas sun rasu kuma kusan an samu mutane wajen dubu tamanin da biyu da wani abu da suke da wannan cuta wanda ya kamata gwamnati ta taso sosai yanzu a magance wannan babbar cuta da aka samu wajen saboda kar ta yadu ga sauran jama'a a cikin al'umma. Dokta idan aka yi la'akari da irin yadda ka yi bayanin munin cutar da kuma yadda wannan mutumin ya shigo da kuma yadda ita gwamnati ta bada sanarwa inda aka gano cutar uh, kusan kwana biyu kenan za a ce aka tantance wani irin kenan barazana za a iya ce wannan abin zai iya haifarwa ga 'yan Najeriya. To da yake kaga ita wannan cuta takan alamunta yakan kasance uh, daga kwana biyu har zuwa kwana ashirin da hudu fiye ma da aka wasu wurare har a kwana ashirin da bakwai to ya yiwu mutumin nan da ya shigo alamun ba su fara bayyana ba a lokacin da ya shigo sai bayan kwana biyun nan to matsalar shi ne ya yiwu cikin waɗannan lokutan kwana biyun nan kafin a samu wannan cuta akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su kila gaisa da su da sauransu haka su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta su kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu